بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التعليم بالتالي مفسر المصدي باب اجابات اول باب في ادعيه الله يوم القيامه الرؤيا الصالحه يدي فرق ابن ذاك قام من الله الوحي في مصالحه صالحه من لك الفكر في مصالحه في مصالحه في مصالحه على كل مدار الله يرحم يا رحمه مصالحه ابن ذاك كان ذاك يا كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب هذا ذاك الله قال لا يقول بك قال كان عن قريب عن الهادي وعد بن عبد الله محمد قال عن عبد الله قال انا عمرو قال دوني ابا نور عن عبد الله عنها انها قالت اقول لك انا كان اول باب يدعي الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة التي نجت فيها حين فقط بين هذا الفرق من ذكر الله فيه في النوم أكيد مسجد فقال لا يا رؤيا إلا جعت من سقط تدري فقال لا تجمع يا كلمة في سيدنا محمد بس من يتحدث إلى سيارة بدنا فقال يأتي بها أكثر على صلاة الملائكة فجئت يا أبا رؤيا sai ka da shi ko ka tafi Allah ya da wace na da kan Allah ya ji sallallahu alaihi wasallam a cikin wani yana ibada da kake hukunci da kake wata raya fara da kuma kai manzo Allah da sallallahu alaihi wasallam ya zuwa sai ka da kuma Allah din ba ne wani ba da kake ban din ne a kuma kira a lokacin da kake da dokar akai kuma kuna ma yana da a zauna a cikin kwanaki sai ka da Allah da kuma Allah da sallallahu alaihi wasallam ya duk gudu da kana da ya duk kuma kana da ya rai da ya da ruwa da wani din ta ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko yana nan wata rana a cikin wata abin wata ke shirin awal wata ke zani da to kwanan wata ta kaga wata wata ke da wata sai ba shi nan ba wata rana yana zaune a cikin wani rafi da haka da da zaka tafi awal wani ne ma haji wa ya tabu imani da don Allah da ya dauki gudan kiji ya ji ko ba ka dauka ma ba da kuma ya ba ni daga ba ne sai dawo wurin kadi daga wato zagin da yake nuna sai ta sai kiriya mata wannan gudure ta kafa abin da aka bada faji abu ne hatta faji abu al-haq ya akan wannan hali sai gaskiya ya zo masa sai gaskiya ya zo masa sai gaskiya ya zo masa ba sai malaika ya bayyana masa ko ibari da in al'aqibatu jawra kana cikin gobara ya abul malaku fihi sai malaika jibril ya zo masa a cikin gobara wannan riwaya yake fihi ba na malaika jibril ba ko ba sai ba ya ce ma gobara ka sai iqra kada tu fa'ala wannan sallallahu alaihi wasallam sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun sai ma ana bi qari ni ban koyi karatu ba ba bai kantawa ba fa afalani da malaika jibril ya fara manzalaka fa fasani da malaika a gabar ni yanzu da matsayin su wanda yake shi daga na ma ta manzo Allah sai manzo Allah sun ma san tarki fa la yake kira kira fa kullu ma yake sai ma ka ji fari sai ban koyi karatu fa kullu musu ya zaka karatu fa ka ni sai ka manzo Allah sallallahu ni asala da ma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akala ni an au ka bi Allah sun ma ni fa la yake

kai ka fice ka kuma kai to da mai take yadda kai kai ka kuma kai ka da kira da ya bari ka da ka da ka da manzara ka da kai ne ne baka ilimi abai ka baka amma ka kanta Allah da kai sai ka ya alaka har abada duniya kai wani abu haka shi da kare shi يعلم والذين لا يعلمون وما علمتم من الوارث مبتلى تعلمون من المعلم حتى يرى كلمة الذي في أي حكمة to amma kira kin girma da kake ilimi sai an mutunta ilimi sai an kai ba ta ilimi da rai sai an ga kuma da kuma sai a wajen al'amura ta ba wanda yake kamar ban ko da ke gaskiya ne ba dai ina magana ne har jira sai sun yi wani ilimi sai sun yi aiki to ran da yake fa kike ya tika ladina kai karatu ku na ubangiji ga wanda ya hada a ga karatu ila da kuma Allah sai ilimi da aiki da Allah da ne sabbi abin da za ka da inda kuma ka da zai alma duniyar lahira ko ne ko ne ba cikin ba amma ka yi ba ko ko ya ko ka da ya da ka buka ilimi da mubaka albaka sai ka raji barka da shi ana kallo wata cikin ilimi da mafaka shi ne ta kai shi da ba da kai kai ne amma da ka yadda ka da duniya ka da duniya da da da mai kidan ka na ko ya fara da shi shi ne ba kai ka kai ka duk da kuma da kuma wani wanda ya kaka kada ka tsana ina da shi la ka daga wurin shi mun ga kai jimma وابن كثير يرجع في جمع شيء الذي وجع حجر يقل يقل جعدا يقل يعني كما ما تقول يقول وانا كما كان يقول هذا على عند الانسان وانا ما كان يقول الى بعد ما كان يقول لا تقول لي في حديث الله في بعض الاسفار يا ياتي يختار الرايوه يا ياتي حق دين يبعث يا اذا باب الكلام تبو بكون حاجه اي ولا هذه لكن اما الاربع يا يقرا حاجه تعبان او لا كان يستلم يقدم الى بنات الحديث لا هو الراي الراي لا تبو كذا كذا كذا كذا كذا كذا da kan adam kan da kana yace inna bi ibana la ba an abada sai da yana da kana karawa ya girman ka kina kar da ki ko da ko ba ko ba karawa to sai dai shi ke kana da ko kuna da yana da ya ko ba ya ni ka rai ya ba abin Allah kaban da wannan kuja ne kina da ka fara da

tafiya na da yake aiki yana da ƴaƴa yana da jama'a yana da ya kika koyon maka jama'a Allah ya jana ya kai da ya kai da ya kai da ya kai da ya kai ha ga wani sai ku zama yawa wanda da yake maka maka da ku tsaya kalla na ku tsaya wari duk wanda ya kai ba da kai wari kai da kai da ba ba ara aita nabiya ha abdan idza salla sayyidina ali aka tambaye shi sallah kaza kaza yace ni ban ga manzon Allah na yi ba to me zai hana ka hana yace ai ba zai iya hana sallah ba don kada ya shiga cikin ara, ara'aitan ladhi yanha afdal ila Ara, ladhi yanha afdal ila sallah shi yasa wannan ajam kake yi ka hajji kake yi hadawa kake yi kada ka ce kada ai sallah kai dai ka zabi wanda za ka yi ka je ka yi amma ka ce kada ai sallah dan ka ce ba ka jin tsoro kada ka shiga cikin ara'aitan ladhi yanha abdan idza salla أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وهكذا to ai an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba shi raka goma sha ɗaya ba suka ce eh bai taba shi ba to amma ya ne yasa manzo Allah ce salatul laili masna masna wai sallar dare biyu biyu ne in mutum ya ji tsoron kullowar alfijiri ya yi raka a ɗaya ya yi wuce riki hmm. sai ka ce akan haka dan ya ce zai yi guda goma sha uku sai ka ce Allah ya karba hmm. ya ce zai guda ashirin ka ce Allah ya karba hmm. ba ka da yadda za ka yi sai ka yi hakuri sallah raka goma sha ɗaya sha uku sunna ce kuma kyakkyawan fata da matan uwa shi ma ita ma ne shi ma ne sunna ce halaftu yaminan ghayra bi masnawiyati wa la ilma illa husnu zannin bi sahibi hatta balaga malam ya faraja biha tarjubu bawajiruhu da yake karanta ikaratu ya sai ke ikra ismi rabbika allazi khalaq har izuwa sa'annan sai manzon Allah ya dawo da kogon Hira ya dawo wurin na na Khadijata kafadinsa na makarkata yana rawa yana makarkata da zuwa wurin ya shiga wurin Khadija yace zanniluni zanniluni ku lullube ni ku lullube ni a rufa min mayafi a rufa min mayafi shine Allah ya ya masa yace ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal muzammil fa zammaluhu sai aka dauki mayafi aka rufe shi hatta zahaba anhu ar-ra'u har sai da firgita da razana suka tafi manzo Allah ya dawo hayyacinsa ba fargaba ba faqala da ya dawo hayyacinsa farkon abin da zai ce sai ce ya khadijatu ya harfu rida'in ma'ana wannan kalmar tana da ma'ana wajen larabawa amma bahaushe ai ba zai kira matarsa da ya ba ko wace kalma ce maimakon wannan bai ce ya wace wannan ba al'ada ba hauce laraba da suke wannan in ba hauce ya ce dije ko khadija ko hadiza ba haka ba ne. to amma daga kira daga hukka internet daga harshen sa yanda ya kira ka san wannan kira na fushi ne ko ko ka san wannan kira na jin daɗi ne maimakon ya kenan ya tu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke khadija mali me ya faru mini ne me ya same ni ne wa akhbaraha al-khabara yace ina cikin kogon hira sai mala'ika ya zo yake min karatu ce ban iya karatu ba sai ya matse ni aka yi haka so uku sa'an ne yace ikra bismi rabbikal ladhi khalaq yake wace fa qala sai ce wa qala sai ce qad khashitu ala nafsi yake wallahi na jimma kaina tsoro a wannan abin da ya faru menene ya faru a wata riwaya sai ce na jin makai na tsoro na gan wannan abin da ya zo min gashi zaune sai ta ce a'a ba ba bane ka kwantar da hankalinka bara ma na nuna ma kwarewa a cikin rayuwa na bambanta maka tsakanin shekan da mala'ika na nuna ma tsakanin lalatattu da fasikai da mu'minai masu tsoron Allah bara na nuna maka fili ka gani yanzu a ce malama ke na na Khadija sai ta ɗauki manzo Allah ta dora akan sinyarta take kana ganin ce ce eh gashi na ina kallon sa sai ta fara ɗago rigarta tana ɗaga rigarta kana ganin shi sai eh ina ganin shi sai da ta fara ɗago rigar sai ce a a yanzu ba na ganin shi nake sai ce take ai na faɗa maka ba shedani bane mala'ika ne da shedani ne ba zai kuje ba zai kauce ma al'aura ba ƙwarewa ke na cikin rayuwa to a wannan riwaya sai ta ce faqalat lahu sai na na Khadija ta ce manzon Allah lokacin da yake yana jimma kai shi tsoro menene wannan abin da ya faru gashi a firgice ya razana abin ya fi sa sai ta ce da shi kalla a'a kada ka ji tsoron komai ka tabbata ma'ana kada ka ji tsoron komai ka natsu ka tabbata kan abin da kake abshir albishirinka kai bishara to sai bata nuna masa bisharar mai zai ba sai ta ce mishi abshir kai abshir kai manzon Allah ne kai albishir da cewa da manzon fa wallahi na na khadija kenan tace na rantse da Allah la yukhzika Allah abadan Allah ba zai taba tabar da kai ko kunya ka ba har abada shi da aka yi aka yi wahayi kenan mala'ika jibril ya zo masa yanzu ke zaki zo ki karantar da shi ki ilmantar da shi farkon ilimi na wannan ma zanci annabci da menene waye waye da wa aka ta fama na haka bija mace ce ba haka bane da dukiyarta da iliminta da kwarewarta a cikin rayuwa tace kalla kada ka ji tsoron komai har abada da karfin buya kuma take faɗa dan me tana da hujjoji guda biyar a hannunta yasa da karfin gwiwa ta faɗa ta faɗa da babban murya kalla wallahi kace a'a kar ka tsoron komai na rantse da Allah la yukhzika Allah abada har abada Allah ba zai taba sabar da kai ba Allah ba zai taba kunyata ka ba ina kika samu wannan ilimi wahayi akai miki kace ai rayuwa ilimi ilimi iri biyu ne ka je makaranta ka koya ko ko yau da gobe shine ma ya tabbatar da ilimi kwarewa a cikin rayuwa sai ta kirgo wa'ansu abubuwa guda biyar da ta kafa hujja cewa duk mai yin wa'annan Allah ba zai samar da shi ba innaka lallai kai la tasilu rahima ai kana sadar da zumunci duk wanda ke son Allah kare tabar da shi ya sadar da zumunci duk wanda ke son kada Allah kunya shi ya sadar da zumunci duk kuma wanda yake so ya shiga wulakanci ya yanke zumunci ya bata zumunci وتصدق haditha kana fadar gaskiya in ka fada kana fada da cikawa baka fadar kaza azarta da wancan duk wanda ke so kada Allah ya wulaka shi kada Allah ya kunya shi ya lazanci fadar gaskiya ko me zai faru daga baya zaka ci nasara insha Allah wata hanilul kalla ai kana ɗaukan nauyin talakawa da marayu waɗanda ba su da galihu ka taimaka ma wannan ka taimaka ma wannan aka ce in za shi gobe fira sai ya ɗebi guzirin da za a ce su kwanaki kaza yana cikin kogon hira in talakawa da miskinai su zo sai kira su ku zo ku ci ku zo ku ci sallallahu alaihi wasallam sai ya rarraba musu kila guzuri kuma ya sake karewa sannan ya sake dawowa wurin Khadija ya ɗeba ya tafi yana cikin kogon hira yana ibada yana bautawa Allah marasa galihu talaka suka zo guzurin nasu zai dauka ya raba musu sallallahu alaihi wasallama wa takri dhaifa kana girmama bako kana bada da garan bako in kai bako kana karrama shi ka ba shi abinci ka yi yadda ya kamata wa tu'inu ala nawa'ibil haqq kana taimakawa akan masifu da suke faruwa na gaskiya ma'ana dan uwanka ne yan uwanku ne suna ƙauyensu su gobara ta same su an san wa'annan suna zaune da iyalansu da matansu da 'ya'yansu gobara ta zo ta ci gidajen su kakaf ba su da abin da za su ci dan Allah in ana da imani za a zauna cikin birni ana hawan manya manyan motoci da manya manyan riguna a bar su cikin sanyi yan uwanku ne kuna zaune tare aka samu ambaliyar ruwa gonakin su suka kone suka tafi suka yi hasara ba abin da za a ci ba jari ba komai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kai gudunmuwa ko da ba za a fada cikin talabijin ba ba za a dauko hoto ba ba za a yada ba ba za a ce dan wane ba a'a ga inda za a bayar dan Allah mabukata kenan sai a ba a kai ba sai a zauna ana jin daɗi ana morewa ana hawan manya-manyan motoci manya-manyan riguna kana kallo 'yan uwanka musulmai sun shiga cikin wani hali to sai ƴan mijin su dauki wannan dama ai kun ga ƴan uwanku ba su taimaka muku ba ku ga kaza ga kaza ga kaza ku shigo za ki shiga sai Allah ya kama kowa gurgurdan ikon kowa Allah yana da nauyi kowa yana da hakki akan wannan in aka yi sakaci wallahi sai Allah ya kunya ta mutane sai ya sabar da mutane sai ya kama mutane sai a waye gari kowa na zaune yana cikin tsoro yana cikin fargaba dan gashi nan waɗannan abubuwa guda biyar da na Khadija wacce take duk wani malamin duniya ta fi kwarewa da ilimi ta fi sanin hakikanin ilimi ce kalla wallahi na rantsa da Allah Allah ba zai tabbata da kai ba don kana yin kaza kana kaza kana kaza kana kaza guda biyar ta faɗa da karfin gwiwa tana karfafa gwiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne ya tuna da hadiya fahimtar ilimi da kwarewa a cikin rayuwa a lokacin manzon Allah na da shekara arba'in a lokacin da manzon Allah ya aure ta tana gaba da shi shekaru goma sha biyar lokacin in manzon Allah manzon Allah ya aure ta yana da shekaru nawa ashirin da biyar tana shekaru nawa arba'in tsakanin su shekara nawa ya aka yi kenan amma ba za ce ka girme masa ba ko aka tambayi Abbas na Abbas da kai da manzon Allah wa ya girme ma wani sai ce shi ya girme shi ne babba amma an haife ni kafin shi babba amma an haife ni kafi ma'ana saboda ladabi har magana man zai ga me kuma na mai masa ni ne babba da shi suna ganin matsayin annabi da manzon shi a'a bai ladabi ba sai ya bayyana abinda ake nufi cewa shine game da manzon Allah a shekaru amma ba da ya tawaye darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya aure ta tana yar shekara 40 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru 25 tsakanin shekara 15 kenan ran da manzon Allah ya kai shekaru 40 ita ta kai shekara nawa kenan hamsin da biyar ta kware a cikin rayuwa ta gwada kasuwanci ta rayu a kwaryan makka da attajirai da yan kasuwa da mutanen kirki duk shakiyan makka akan idan kankencin makka duk tana gani ta zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe tana da hankali tana da ilimi da taba ji na abubuwa guda biyar sai ta ce wannan ma ai bai isa ba sai ta ce ma. Summan man salakat bihi khadijatu zai ta ce tashi mu je akwai wani ɗan wana hatta a bihi waraqata ibn nawfal ibn asad ibn abd al ibn qusay a ina suka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qusay Muhammad ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن كذا ابن كذا ابن قيس ba sun hadu da manzon Allah can ba ashe manzon Allah da nana Khadija da warakata ɗan Naufal duk sun hadu a wajen kakansu sai ta tashi take akwai wani ɗan baffana malami ne ya kware a cikin sanin ilimi na addinai mu je mu ji gaskiyan wannan al'amarin sai ta je da shi wurin su wa huwa ibnu ammi khadijata aku abiha wa kana imra'an tanassara fil jahiliya shi kuma waraka a lokacin jahiliya ya taba shiga addinin nasara wa kana yaktubu al-kitab arabi ya kasance ya ya san ibriya ya san harbin yahudawa ya san larabci yana rubuta a taura yana rubuta a taura da larabci yadda ya ga ma. fa yaktubu bil arabiyyata min al injili yana rubuta linjila ba a taura ba yana rubuta da larabci abin da ya gada dama ma'ana ya kware cikin wannan ya kware cikin wancan masha Allah ya kuba wa kana shaykhan kabira shi kuma dattijo ne ya tsufa ya girma a miya ya makance ma har baya gani fa qalat lahu khadija da na khadija ta ɗauki manzo Allah suka tafi sai ta ce ai ibn Amni ya kai ɗan baffana isma min ibn Ka ji ɗan ɗan uwanka me ke tare da ki. ka shaurare shi ka ba mu bayani ka warkar da mu ka kwantar da hankalinsa fa qala warakatu sai warakatu ɗan naufal yace ibn akhi ma za ka ra hmm. ya kai dan dan uwana me kake gani me ya faru me ya same ka me ya ce ka da kai ya ya haka ka bada cikakken bayani fa akbarahu nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga abin da na gani ga abin da ya faru ga abin da ya faru da yake malami ne ya san addini na gaskiya sai ya auna yayi tunane fa qala waraqatu sai waraqatu yace hadha an-namus alladhi unzila ala Musa wannan shine mala'ikan da aka saukar wa annabi Musa Jibrilu kenan ya laitani fiha جزعا يا حرف نداء ليس حرف تمني ومن العرب من ينصب ما بعده الجملتين يا ليتني فيها جزعا warakatu dan naufal ya san gaskiya amma gashi ya tsufa har ya makance kuma ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne za a aiko mata zai zo ya da addinin musulunci sai ina zan wayi gari ina raye ina saurayi mai ƙarfi lokacin da za ka zo zamanin da za ka zo kana yada wannan addini akunu hayyan in zamo ina raye dina sa'ata waqta lokacin da sa'an da yukhrijuka qaumuka mutanen ka za su fitar da kai kasan makka an zo ka warkar da mu Ɗan dan naufal kai bayani mai gamsarwa mai za nutsuwa da kwantar da hankali kuma ga shi ka kawo wata matsala mai babban wahala in lokacin da yukhrijuka mutanenka za su fitar da kai kasarka wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace awa mukhrijiyahum alhamzatu lil istifham wa alwal waw ma'tufun ala muqaddar awa mukhrijiyahum awa muadiya wa mukhrijiyahum yanzu amu'adiya wa mukhrijiyahum yanzu za su kafa min karan tsana za su kini kuma su fitar da ni a garin mukhrijiya khabaru lil mubtada muqaddam kenan mm. hum mubtada muakhar aw mukhrijiyahum asluhu aw mukhrijina فقال ورقة من ذا الله ينزو ذات من سيئة ko ta fitar da ni kasan makka فقال ورقة سي ورقة النوفل يتي نعم إيه ذاتي مكة كيئية كما سيسم في كدك كي كسم مكة دنك جي كسني كشريا كزمو أكي شري لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا udiya dan ka sani كنشي ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi sai an kara sai an yi masa kiyayya sai an kishi sai an yi gaba sai an zalunce shi sai an cuce shi lam ya'ti rajulun rajulun mafhumu lakam ko da mace ce za ta tashi tana yada addinin Allah tana tabbatar da gaskiya sai an kita sai an tsane ta sai an nemi a kore ta abin da waraka ta nauka faɗa kenan duk abin da yake faɗa na za a wahal da manzon Allah za a kishi za a yi kaza manzon Allah bai ji damuwa ba inda ya tayar da hankalin manzon Allah yace za su fitar da kai sai manzon Allah ka san mutum ya bar kasar da ya saba yana da wuya sai manzon Allah ce yanzu fitar da ni ma za su yi ke sa ran da manzon Allah ya zo zai bar Makka yace Allah madaukakin sarki makka ce ce mafi soyuwa kasa mafi soyuwa a gare ni ba dan laula anna qaumaki kharajuni akhrajuni ma kharaj ce ba dan mutanen ki suka fitar da ni ba da ban fita a ciki yana ji yana gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaza duk wani bakuraici duk wani bani hashim duk wani wanda ya isa a cikin makka bai manzon Allah dangantaka ba bai manzon Allah daraja da daukaka ba ta jini ta ibadi ta komai amma yana ji yana gani kafsar da shi alakina misaqan لقول ورقة Ibn نوفل ya ليتني فيها جزعا ina ma da zan zamo ina raye ba rayuwa kaɗai ba ina saurayi ina ji da ƙarfi ina samari ina matasa kun ga abin da ake inda ake sarrafa kuruciya inda ake sarrafa kuruciya warakatu dan naufal yana bakin ciki yana jimami yana jin cewa gashi karfinsa ya kare ga aikin yi ga manzon Allah zai bayyana yanzu abin da yake bakin ciki shin zai rayu ta kai zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai bayyana in kuma ya rayu ya kai wannan lokacin akwai kuruciya akwai karfi akwai iyayi ko ko a'a karfi ya kare kai Allah ya azurta maka wannan addini hmm. ga nan kana raye ga ka da karfi kai ne mai kuruciya kai ne mataki. haka Allah innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wai matasa ne suka ba da gaskiya da ubangijinsu sai Allah ya kara masa shiriya hmm. ina matasa ga aikin yi tallafa ma addinin manzon Allah tallafa ma sunnar manzon Allah abinda warakatu dan naubal kafin wannan addini ya bayyana sai da warakatu ba da gaskiya da shi amma Allah bai azurta shi ya rayu wannan lokacin ba ko da ya rayu wannan lokacin karfi ya kare kai Allah ya baka karfi ya sa kana raye ga addinin a hannunka da iyayenka da kowa da kowa musulmai ne to ne wani gudun ina gudun wanda ka ba addinin musulunci ina gudun wanda ka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana jin warakatu yana sada cewa ya laitani laita harfu tamanni tamanni kuma ya fi nisa da taraji akwai bambanci wurin larabawa da taraji da tamanni taraji kana fata tamanni kana fatan abin da yake nesa zai yi wuyan mu. mun gane ko yake lam rajulun ba wanda ya taba zuwa da kai ba wanda ya taba zuwa da irin abin da ka zo da shi illa udiya sai an kishi sai ai gaba da shi sai ai jayayya sai an faɗa sai an yi sai an ce in kana da hakuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haushe ma aka ce yayi hakuri sai cewa hakuri sai ma'aiki amma duk da shi sai da suka masa kiyayya sai da suka zage shi sai da suka jefe shi sai da suka fada suka ce ya ayyuhal ladhina zira alaihi zikru sai suka ce ne innaka la majnun inna ma yu'allimu bashar ai ƙarya ne ai kaza kaza ne ai kaza kaza ne kuma ai mai sihiri ne mai bo kaza ba abin da ba su faɗa ba sun san cewa manzo Allah ya kowa gaskiya ya kowa hakuri ya kowa son zaman lafiya ya kowa tallafa ma kaza amma ورقة النوفل يتي لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا أودي فأنونا مسكيا تكيد وجه فيدقوي وإن شر har yanzu warka na kukan zuci wa in yudrikni yawmuka in harfu sharfi yudrikni fi'lun mudari'un majzum الشرطية وإن يدركني النون نون الوكاية والياء مفعول به لأن النون تقي الفيل الياء من دخول الفيل أو في اتصال بالياء فلذلك يقول لها نون الوكاية وإن يدركني فعل ده مفعول أين الفاعل يومك إيه ranar da za ka zo ka bayyana wannan addini ta riske ni an surka dilun mubari'un majzumun jawabu shar an surka wal fa'ilu damirun yarju ilai ana an surka ana nasran mu'addara yake in ran da za ka bayyana wannan addini ya riske zan taimake ka taimako mai ƙarfi na karfafa gwiwarka ثم للترتيب kuma ثم sa'annan lam yanshab waraqatu an tuwfiya ba da ta lokaci ba sai waraka ya mutu dama abin da yake ne a duk kukan da yake yi ya san rayuwar ta karasa manzon Allah zai zai bayyana lokaci ya mutu ko da bai mutu ba ba shi da karfi da kai kake da shi yanzu ba shi da damar da kai kake da ita yanzu sai ya mutu wa fatara wahayi sai kuma aka yanke wahayi ya yanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fataratan wani lokaci hatta azina annabi sallallahu alaihi wasallama har sai da manzon Allah ya ji ba daɗi ransa ya baci shi ma balagana huznan minhu ah, to daga nan ibn shahab zuhri ko ɗayan masu riwaya sai ya zo yanzu shi yake magana da kansa ya ce labari ya iso mana cewa wannan yanke wahayi da aka yi ya ta da hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ji ba daɗi غدا منه مرارا كي يترجى من رؤوس شواهق الجبال ya ce wannan yanke wahayi da aka yi manzon Allah ya ji ba daɗi ya yi bakin ciki har sai ya je ya hau kan dutse ya kai kololuwa zai jefo da kanki sai mala'ika jibril ya bayyana ce innaka rasulullahi haqqa فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدى له جبريل فقال sai ya ce ya muhammadu munada mufradun alam munada mufradun alam afatta kulla makamin bil idafati in nudita bil rafi مثل المفرد الألم يا محمد تقديره يا حرف نداء تقديره أدعو وأدعو في المضارع فهكذا محمدا مفعول به منصوب وعلامة به فتاة ظاهرة في آخره يا محمد إنك إن حرف توكيد رسول الله حقا كيف manzon Allah ne da gaske فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه في هل من الله يكون فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحي كما الله يقوم إن كما لوكة الوحي أو بأساك أي وحي با غدا سيتاك يقوم يهو كندوسي يتي زي سكوكنسا في ملائكة جبريل يبين يتي يا محمد إنك رسول الله حقا حقا أكيسو نوى sai malamai suka tattauna wannan matsala shin ya dace a ce manzon Allah ya yi haka ya ce dan rubaci rai ya ce zai hau kan dutse ya fado da kansa suka ce a wannan labari ya je ya dai ji ba daɗi to aka ce to ga riwaya ta inganta kuma ya za a yi suka ce ai wannan kamar tabi'a ce ta dan adam ya ji ba daɗi sai ya ga me zai yi ya hutu balle lokacin kuma limitin farko farkon annabci kenan ma'ana manzancin ba akan al'amari bai zo maka yadda yake so ba kamar yadda aka ce fa la'allaka ba'i'un nafsaka ala asakin lam yu'minu bi hadha alhadith hasafa mun gane ko to hasili dai babu wani abin da zai toye da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki dama ba shi ya faɗi wannan kalma ba masu riwaya ya ce wa ba na gana sai labari ya iso muna aka ce ga halin da manzon Allah ya kasance in ka tabbatar da wannan labari baka tauye komai ba a cikin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ba baka tabbatar da wannan labari ba ba abin da ka kara ba abin da ka rage kowa ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da zai tabbata وقال ابن عباس فالق الإصباح أي ضوء الشمس حسن rana. bin nahari da rana wa daw'ul qamari bil da hasken wata kuma a cikin dare to wannan shine hadithul wahyi kenan yadda aka fara kenan daga gogon hira zuwa na khadijata zuwa warakata dan sa'an sa'annan ga yadda hali ya kasance to abubuwan da warakata dan naufal ya faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka fara tunda manzo Allah ya so cikin makka wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza wannan ya faɗi kaza shine yake la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiya ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ma'ana manzon Allah ma hana shi sallah suke yi wata rana suna zaune suna shakiyanki manzon Allah na sujjada wurin Ka'aba suka ce wa zai je unguwa kaza akwai rakuma rakuma da ta haihu ku dauko mahaifarta sharo so ku zo ku zuba masa wani shakki fa idin ba asa ashqa sai aka ce da wannan da yayi wannan abin da akhiru naqatul hud wa ne salihun wa ne ne yafi ashqal qawl فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها أي ذروا ناقة الله ووقت سقياها ba haka bane to da wanda ya tashi yaje ya dauko najasa ya tsora manzon Allah yana cikin sujada wannan taguwa ce saboda darajar da aka dangata aka ce naqatullahi ba ga duk taguwa duniya ta wace ce amma saboda darajar da aka ce na naqatullahi to in kana na taguwa na da daraja aka danganta ta ibafatu tashrifi wa ma za ta qulu fi rasulillahi wa huwa sajidun inda al-ka'ba eh? إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فطواها ولا يخافوا ثم قريش manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fasuba alherin Allah ya gaida al-ghuraba'u aljanna ta tabbata ba al-ghuraba'u sai aka tambaye manzo Allah man al-ghuraba'u ne ne al sai ce wata riwaya ce an-nuzza'u min al-qaba'il ina ma'ana annuza'u min al wannan ya fito gari kaza wannan ya fito gawayi kaza wannan ya fito unguwa kaza wannan kabilar sa kaza wa azu imani ana karanta addinin Allah sune nuza'u min al ay qaba'il shatta ijtama'at tahta rayatin wahid ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sune nuza'u min al-qaba'il mun gane ko munafisanci babu jahiliya babu shakiyanci addini na Allah ne manzo Allah yace al ardu inna haka ya faɗa mutanen da inna al arda lillahi wa rasulihi shi ce nan magana ta kare shi yasa tilas a bada dama a yada addinin Allah da sunnar manzon Allah dan kaza ta wace shi da Allah ce da manzonta in kuma wanda ya isa ce ta kaza ne ta wani ne ya daga hannu sai manzon Allah ya daga hannu sai lallai kaza ta Allah ne da manzonsa waye da ce ta malame ka ne ko ta shehun wani ya daga hannu ya ce a'a akwai wanda isa da ka san kusa ba da Allah kila ko ba ta kaza ba ta wani da wani ba ke babu ru'ya salihina babin da ke bayanin mafarkin bayan Allah na gari salihan bayi wa ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا قوم ما يكبر ما الله دين بيقدام ما يتيه الله لقد تبت صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ألا يا جفكة ومن ظنسة مفرسي لجفكية yace la tadkhulunna wallahi za ku shiga almasjid alharam masallacin makka za ku shiga almasjid alharam walla la tadkhulunna ay la tadkhulunanna tabbas za ku shiga insha in Allah ya so aminina halin kasance ku kuna amintattu muhalliqina ru'usakum kuna masu aski wa muqassirina wa in kuma su yi la takhafuna ba ku jin tsoron komai kuna cikin aminci aminina ya isa amma aka ce kuma la takhafuna littawfi amma fa'alima ma lam ta'lamu sai Allah ya san abin da ku sani ba lokacin da kuke bukatan ku tabbatar da abu sai Allah ya san abin da baku sani ba al'amari ba zai yiwu ba alamin من دون ذلك فتحا ba sai Allah ya kawo wani buɗi kafin wancan babban fathan shi shine fatu khaybara kenan aka je aka bude haibara lallai dai wannan lokacin ran kowa sai da ya bashi bayan manzo Allah ya fada yace ai nayi yi mafarki za mu je mu shiga makka inda aka koro mu ba ne iko ya shiga Allah ya tabbatar mana za mu shiga dan mafarkin annabawa wahayi ne babu jakka, babu wasanni babu tambaba kowa na murna rabon da mu shiga makka da aka kore mu za mu je mu more za mu shiga ka'aba mu yi tsawafi mu yi ibada an hana mu yanzu dama ta samu kowa ya yi ana kai hudaybiya quraisha suka ce ba dai makka ba yaya za a yi kowa dama a shirye manzo Allah ce ya ko za a yi komawa za a yi komawa za a yi eh, ba kan gaskiya muke bane kan gaskiya muke kuma komawa za a yi ba kai kace mun za mu shiga makka ba kace za mu shiga makka amma ban ce muku yau ba nace za mu shiga makka ko wallahi za mu shiga makka eh, to wannan yanzu da kace an iska ba yanda za ku yi da su ba yanda za ku yi da su to za a yi sulhu aka kawo ka'idoji cikin sulhu in eh, kai ne zai ga kuma rigya don manyan sahabbai sai da rasu sai da abu ya fi karfin imani su banda Abu bakar to nawa nawa ana fada cikin wannan hali sai da cibi al'amari ya kai ya kawo sai na umar ya mala ba kan gaskiya muke bane kun ji kan da zai sai da umar kan gaskiya muke alama nuka daniya kan ne zai mana kaskanci da wulakanci alama nuka daniya sun san ne na san su ya ba su dama su yi mana Ko da zan fita makka da zai kowa zai fita makka ko yake shi za ta kobe duk wanda ke son matarsa sa tai duk wanda ke son ƴaƴan su zama ya fito baya gida ya fito baya gida Umar ya musulunta yace dan me za yau Umar ya musulunta dan me za a yi sallah boye a fito fili a yi sallah ba inda za a yi sallah aboye maka kuma a fito fili a yi sallah wanda isa ya fito kai ne Umar shi ma Umar da aka zo ana sulhu tun daga nan aka daina sallah goye fa aka zo za a yi sulhu wannan shine haza ma sala sai na aji shine sakatare nan ko shine sakatare majalisar dinkin duniya hadda lafira ko majalisar dinkin duniya hadda lafira ya zana babban sakatare kenan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gashi nan in aka je za a yi fito na fito mubaraza manzon Allah ba telefon zai dauka ba ba zai ce a kai dan kai ce Ali kai ne jini na fita abin da gaske ake ba wasa ake ba shine sakatare ya zai zana wannan shine Suhailu da ma kaza suka yi sulhu da Muhammad Rasulullahi suka ce ai eh, yau ne ka faɗa tsakanin mu kuma ka zo ka ce Rasulullahi farko bismillahir rahmanir rahim suka ce ai mu mutawalla rahmanir rahim rahmanir rahim umama bismika allahumma abinda za ka rubuta kenan aka yi hakuri aka ce haka ga wannan shine sulhun da aka yi da kaza kaza ta da Muhammad Rasul suka ce ya sa Rasulullah mu mun yadda kai Rasulullah ne da kai dama inda inda ma ai inda matsala take ce kuma ya dabara ka daure manzo Allah ya ce sayyidina Ali tare zai ma da ni isar rasulun ba ne ba zai iya ba ga rasulullahi ya ce ka share rasulullahi ai abin ba rubuce ba ba wanda ka rubuta ba zanen ka rasulullahi shine yasa ya zama rasulullahi ne tun fil abad ila al abad ba haka bane rasulullahi yace a a ni ba zan iya nuna nan da to yanzu mu kalli hali sai na ali rasulullahi ya rubuta manzon Allah da umarin sai ce ka share ba iya share wallahi wallahi yayi daidai ko yayi laifi yayi daidai ya da ya da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh ladabi yayi a'a ji ba zai iya rubuta ba sai manzon Allah ya kama ya share me ne ba menene ne ne ne rasulullahi an rubuta ko ba rubuta ba Allah ya ce Muhammadun rasulullah don ko ai duniya duk su ce ba haka bane ne da mu Muhammad Allah ya ce Muhammadun rasulullah ta ba haka bane to dan Quraishawa su hailu dan wahid duk su tafi duk duniya su tafi ne ne zafi da su aka yi sulhu aka yi waɗansu sharuɗai masu tsauraran sharuɗai to duk wanda ya fito cikin kurai sai ya wurin ku goma mun da abin mu amma duk wanda ya fito cikin kurai zai mu ya zama na mu aka ce an yadda ana cikin yi wane ya kwato kanshi ya kwato kanshi a guje ya zo ya jefar da kanshi cikin musulmai na shiga cikin yan uwana suka ce to farko abin da zamu kama ku da shi kenan kuma idan muna ya manzo Allah ya kwato kaina ne kwantar da hankalinka alkawari aka yi kuma da da wahala ko to haka aka yi sayyidina Umar ya tashi ba shi zaune ba shi tsaye ya shiga nan ya fita nan kamar kana kallo mutane kai ka san su ba za su iya yin komai ba ka fi karfin su amma ga sun zai manzo Allah ya yi musu sauki haka suna sai manzo Allah ya ce ni ma ni manzon Allah ne ba zai tuba to zata da ni hankali shi da kwanciya ya ga wani da sai na yake manzon Allah ne fa in eh, manzon ai manzon Allah ne ko wa zai kare shi Allah shi kenan na barka shi kenan sai sai na Umar sai ya so matsan jin sauki kamar yadda ranar da manzon Allah ya bar duniya sai na Umar ya zare takobi kan sakali sai zare a cikin masallaci ya hau minbari ni yanzu da kika kai dauki loudspeaker akwai wanda yake manzon Allah ya mutu yanzu a raba shi da kai masallaci dai ya cika hankali ya tashi kowa ya rasa abin da kowa ya fita hayyacinsa manzon Allah ni'ima da rahma yau ya bar duniya ina za mu sa kanmu sai sa suka ce duk wata masifa tun da an yi an hako cewa manzo Allah ya bar duniya duk wata masifa ta zo mai sauki ne bace za ta sai na Umar yana ba su darasi kenan yana faɗa a kul na ji wanda yake manzo Allah ya mutu a hankali ya tashi to ran nan da abin ya faru da ido ba shi unguwan yana auren wata mata yana unguwan sai labari ya ji masa ya isan masa sai taso tiryan tiryan tiryan tiryan tiryan ya shiga masallaci ya cika kowa ya rude kowa ya fita hayyacinsa kowa ya rasa mai ke ci da mahaddatan alqur'ani da wanda ba su haddace ba kowa ya fi hauki ba abin da yake musu sai ya je wurin manzon Allah ya tabbatar da manzon Allah ya bar duniya sai ya sumbance shi ce fitta hayyan wa mayyitan ya rasulullah kalmar da yake nan hmm. fitta hayyan wa mayyitan ya rasulullah sai zo kan mimbari kai Umar kai shiru ya ce sai kwace da su fika kamar yanzu sai ayyuhan nas yana fadar cewa ayyuhan sai hankali duk ya biyo wajensa ya ku taron jama'a taron mutane musulmai muminai man kana abudu muhammadan فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما محمد إلا رسول ما حتى sai na umar yace sai ka ce yanzu wahayi sauko da wannan aya duk mun manta da wannan aya duk mun fita hayyacin mu har mun manta da wannan aya shi ke nan kwaryan masallaci duk ya dauka وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات ko قتل انقلبتم على أعقابكم دق إن كشف Muhammadu وما محمد إلا رسول قد خلت من Allah ya يعرف asiri. da dattijo ya zo ya dawo da mutane akan akida ba Allah ta aisa mu din nan yanzu ina za mu yaya akidar mu za ta kasance Allah ya kawo su Abubakar Umar Usman Ali Abdurrahman bin Auf Ibn Umar Ibn Abbas wa'annan duk sun zo sun tabbatar mana da addini lafiyayyi amma ga shi nan kana kallo yadda asidun mutane suke sai ka waye gari baka san a ubangiji da kake bautawa ba akidu ne guda biyu suka hadu akida ɗaya tana kore ba Allah akida ɗaya tana tabbatar da komai Allah ne amma sai aka zo da su cikin dabara Allah ba shi sama ba shi kasa ba shi gabas ba shi yamma ba shi kudu ba shi arewa ba shi kasa ba shi ko ina ba shi ko annabiyul karshe ba Allah wa'annan kuma suka ce Allah yana ko ina yana cikin komai karshe wahdatul wujud komai Allah ne duk kowace akida ka je ka hadu da Allah da ita a cikin wa'annan akidoji guda biyu ka gama yawo har abada ba wanda zai iya kwace ka wajen Allah duk wanda ya faɗa ma wannan wallahi ƙarya yake duk alwallan duniyar nan ka iya duk sallar duniyar nan ka iya duk azumin duniyar nan duk hajjin duniyar nan ya zama na ubangijin da kake bautatawa baka san shi ba baka da addini sai ka san الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري إلا الله فنمي واستغفر لذنبي sai ka san ubangijin da kake bautatawa sa'annan ka bautata masa daidai ka sai da zaka bautata masa to da cijo shine zai kira mutane cikin wannan sai na umar yace yanzu sai ka ce yanzu wannan aya ta sauko kowa ya manta sai Allah ya kawo a sayyidina Abubakar ya fitar da mutane da Allah kaɗai ya san aqidar da mutane ke kai yanzu mun gane ko to yadda al'amuran ke kasancewa ke to la kullun al-masjid al-haram insha Allah wa amina muhajirun ya ya za a yi sai manzo Allah ya ce komawa za a yi ba kai kace za mu ni nake za mu shiga amma za mu ban ce muku yau ba kuma za mu shiga insha Allah sai a koma ko ba ku tilasta ku koyi hakuri ni ne manzon Allah ni na faɗa muku ni nake muku jagorai dan kun fi ni zatan addini ne na fi ku sanin Allah na fi ku sanin daidan abin nan kuma komai da wahayi nake yi ko a kira muku alfazazi ne na ce a yi sulhu na ce a koma na ce a shiga makka nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu komawa wata wahayi ne Allah ne ya ce in koma na koma ba tsoro ba ne in kuna jin kamar tsoro ne duk da kanku kun sani ai wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum sai na bakar ce dukkan mu baki daya da matsala ta kai inda sai wallahi wurin manzo Allah muka zo muna neman kariya shi ne ya fito ana nabiyu la kadhib ana ibn abdul abin babu suna bacci a madina ta girgiza kafin wannan ya tashi share bacci idanu sai dauki martsalli sai dauki motar sai dauki abar hawarsa manzo Allah ya je ya gama yana dawowa sai ga wannan ya fito wannan ya fito sai kowa ya je bacci an gama na je na ga komai ne an gama waye zai iya yin wannan a sai lokacin da manzo Allah ya ce babu komai ku tare Quraisha da karuta tsoro ne wahayi ne daga Allah sai ko wannan hakuri da aka yi da komawa sai aka samu buɗi sai da duk yadda suke tsammani فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا لأن إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك نصرا ba haka Allah ya faɗa ba sai sayyidina Umar kai hakuri sai na wani kai hakuri eh. manzon Allah ne Allah ba zai tuzartar da shi ba قال حدثنا عبد الله بن an عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك sallallahu alaihi الله صلى الله الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح مفارقي من شو daga bawan Allah bayan Allah nagari juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa hmm. juz'i na ɗaya. cikin shida na annabi ma'ana ba manzanci yanzu ba annabci duk sun kare me ya saura almubashirat bishara me take bishara kai mafarki mai kyau mai faranta rai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna maka yadda zaka yi kamar yadda zamu karanta baya nuna cewa an kai mafarki mai kyau ka zama annabi ko ka zama wani fakkana da wani kana da wani percentage na annabci har abada wa khataman nabiyina wani ne khataman nabiyina manzo Allah magana ta kare babu wani annabi babu wani ba a duk wanda ya kira ne annabi yayi ƙarya in ya san abin da yake yayi yayi ridda ko bab ar-ru'ya min Allah mafarki nagari daga Allah yake قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى ابن هو ابن سعيد قال سمعت ابا سلمه قال سمعت ابا قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي الرقيا من الله mafarki na kwarai na gari mai kyau mai daɗi daga Allah ne wal hulmu min ash-shaytani wa ma mafarki kuma daga shaytan ne قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابو سعيد الخدري الصحابي الجليل يجب من الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرت إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي من الله فليحمد الله عليها wani yuhaddis biha duk wanda ya ga wani mafarki mai daɗi mai faranta rai yake daga Allah ne ya gode ma Allah ka ce alhamdulillah ka gode ma Allah zaka iya ba abokanka da kake so masoyarka ba su labari mun ga kaza ai nayi mafarki kaza na mafarki kaza wa idza ra'a ghayra zalik mimma yakrahu in kuma kaga abin bakin ciki a cikin mafarki fa inna ma hiya min ash-shaytani daga shaytan ne zai razana ka ya tsoratar da kai falyasta'iz min sharriha manzo Allah ce sai kai ni isti'aza ka nemi tsari daga Allah ya kare ka daga sharrin wannan mafarki wala yazkuha li ahadin fa innaha la tadurruhu kada ka faɗa ma kowa wannan mafarkin ba zai cutar da kai ba manzo Allah ce duk na kai mafarki mai ban tsoro sai kai istihaza ko uku ka tofa a baryar hagu bangaren hagunka nan ka tashi ka canza wurin da kake kwance sai dan ne zo ya tsoratar da kai ya razanar da kai manzo Allah ce ba abin da zai same ka kada ka yi tsoron kowa duk wani duk wani mai boka ya faɗa maka ƙarya yake ba abin da zai babu yace wani babu ar-ru'ya salihatu juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa mafarki na gari juz'i ne bangare ne cikin bangarori 46 nan annabi قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن يحيى ابن ابي كثير واثنى عليه خيرا وقال لقيته باليمامه عن ابيه قال حدثنا ابو سلمه عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحه من الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي مفارقي نقري مي دادي daga Allah ne wal hulmu min ash-shaytan wa ma talam mafarki masu ban tsoro marasa ma'ana masu razanarwa masu girgitarwa duk manzo Allah yake daga shaytan ne fa idza halama falyata'awwaz minhu walyabsuq an shimalihi fa innaha la tadurruhu yace in kai wannan kwamatar mafarki sai kai isti'aza ka tofa a baryar hagunka bangaren hagunka so uku ka canza wannan wajen manzo Allah ya ba abin da bai ba abin da zai same ka insha Allah wa an abihi qala hadathana abdullah ibn abi qatada an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam mithlahu duk abin da manzo Allah ya faɗa maka shi za ka ji dadin rayuwa sai a baka mafarki ki da kira ki kulla la a baki laya ki kulla a kan cikin gashin ki ko a baka laya ka sa karkashin matashin ka ko dakin ka ko kafin gida duk ba sa maka komai wallahi ya tabbata aljanuna zuwa in aka yi maka sihiri wa'annan layu da kai kasa wai kafin gida ko kariya sai su cire su sa ma na sihiri duk rukiyar duniya nan aka yi ma ba zai yi amfani ba sai an je an cire su an kona ana yin rukiya sai ka samu lafiya sai sa wannan ta yi ma'ana kaho mai kafani jamin layu a rataya kofar gida ko karkashin matashi ko mai ne duk ba sa yi maka komai ba amfani da za su na sai su cutar da kai yasa duk sa'an da kake zaune kar kai da matarka kana son ta kana son ka kika da kai da mijinki yana son ki kina son ki amma zama ya faskara ba a jin daɗin rayuwa ki binciki ɗakin ki tun daga karkashin filo tun daga karkashin mataki banka da gado karkashin katifa karkashin randa karkashin firiji a kishin a ban ɗaki ki bincika kakaf duk abin da kika ganin laya ko tsinke ko alura ko tsumma ko menene a tattara duk aje a kona haka kai ma ka binciki ɗakin ka duk abin da ka gani ko da kai karata ya laya ce ko menene duk a ɗauka aje a kona ba abin da za su yi maka sihiri ne ke ɗanu ki zuwa kusa. sai ga a kasa zama rashin jin daɗi ya faru yana son ki kina son ki, amma kun kasa jin daɗin zama kuma an rasa menene sababi wani shedani kenan ko ta shedana kai muku wannan wata kila ya sani ko ta sani ko ba sani ba me ke faruwa a san malamin tsubu dama ba haushi ba bambanci tsakanin shi tsakanin malamin tsubu matsaki, mai sihiri da malamin tsoro da ke karantar da addini kowanne malami ne ba haushi sai ke malami ne wannan sai ce malamin asiri ba za a ce sihiri ba balle a san sihiri sihiri kafirci ne bokanci kafirci a sai a ce malamin asiri ne sai a ji a ce malam ina son a yi min asiri ko a yi min roƙon Allah ina son kaza ina son kaza shi sai ya je ya hada abubuwan da da kai da shi duk kun fita musulunci da kai da shi duk kun yi ridda kun fita musulunci a je a ce a binne kaza a je a ce a saka rijiya a je a sa karkashin murhu a je a sa karkashin wa'annan duk a hada da kaza duk wannan hade hade su ake ce da min sharrin nafasa ta fil uqadi wa min sharri hasidin idza hasada sihiri ne kenan sihiri kuma ayan ji wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala tasma'u yasa kuna zaune da miji sai kika ga baya jin daɗin rayuwa da ke baya kaunan ganin ki amma kuma bai sake ki ba to ki tabbatar da cewa wallahi ai muku sihiri ne ki binciki kin layin da ke gidanki ki kona ki je ai miki ruqiyya za ka ga shi kenan kin dawo ba wani babu wata fitina kuna zaune lafiya haka kai ma duk sa da ga al'amura ba shi da ba sai yi akwai layu a gidanku ko tsinke ko alura ko basilla ko menene wannan sihirin kenan kai ka kafa laya kofar gidanka wai kafin gida ko kariya aljan ya zo ya wannan ya sa maka na sihiri matukan wannan laya na nan wallahi ba za ka ji dadin rayuwa ba kasuwanci ya lalace duk da ka dauki mota hatsari duk da ka shigo gida ranka ya bace kuma kana nan kana kiyaye wannan laya kana kiyaye halakarka ba ka fiye ta ba duk ka a kai maka rukiya ba zai yi ba masu rukiya in suka buga suka gaji sai je ki gidanku ko ka je gidan ku dilla yadda ke sisa ka ka kawo wallahi ana kona duk shi ke nan an karya wannan sihirin ke zaman lafiya ta mun gane ko abin da manzo Allah ya faɗa kenan ba wani laya da zaka sa karkashin gadon karkashin filo karkashin a'a manzo Allah ya in ka zama farki mai daɗi kai murna in ga mafarki mara daɗi ka nemi isti'aza daga Allah ka tofa a bayyar hagu ka tashi nan inda shi dan yake ya rinjaye ka ka canza shi nan manzo Allah ya baka tabbata ce ba abin da zai same ka amma har ka karantarwar manzon Allah ka je wurin malami ne tsafi mai boka ya kawo ya hade hade hakim ya ba ka je ka saka kai da jin daɗin rayuwa har abada قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شوبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن يتي مفارق المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة قال حدثنا يحيى بن قرأ قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة ورواه ثابت وحميد وإسحاق بن عبد الله وتعيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن ابي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحه جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة باب المبشرات باب تكي بيان بشار بشارة بشار قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة ناجي من الله صلى الله عليه وسلم أنا فتركي لم يبق من النبوة باب ون أبن سورنا النبي أنجما illal mubashirat sai dai bisharori kai mafarki mai daɗi hankalin kai kwanta mara daɗi kai yanda manzon Allah yake kai qalu wa mal mubashirat yake ce menene bisharori qalu qala yake ar-ru'ya salihah mafarki mai daɗi babu ru'ya yusufa alaihi salam babin da ke bayanin mafarkin sayyiduna yusuf alaihi wa ala nabiyina afdalus salat wa atammu taslim وقوله تعالى تفضل الله مدعوك في إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رقياك على إخوتك ويكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأهاليث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم وقوله تعالى يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزق الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين مصداقا لي مصداقا لما قاله ورقة بن نوفل لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عوديا يوسف yan uwansa ke ko aka je aka saka rijiya wa sharahu bi thamanin ba da rahima ma'adudatu wa kanu fihi min az-zahirin so suke turabu da shi suka saka rijiya aka kulla masa kaza aka je aka ce suka zo waja'u abahum ija'an yabqun قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب فأكله الذئب وما أنت بمؤمن duk kulle Allah ya wato a cikin magana ku cikin wallahi duk wanda ya kware a cikin rayuwa a cikin magana a cikin eh, kai kawo sai ka fahimci ko mene in ba haka ba me ya hana ku zo da rana wajawu abahum isa sai suka zo da almuru da a cikin dare lokacin duhu suna kuka me ya faru sai ta siya a bana ya babanmu in na zahabna na sadiq mu mun je muna wasa muna tsere sai muka ce Yusuf dan yaro ne ya tsaya ka rika ka duba mana kayan mu kowa ya san yaranta lokacin da ake yara in aka je wasan ball aka je za shi ruwa a yi wanka aka je kowa zai kayan kayansa to in kuka ajiye sai wani farawo ya zai kwashi to sai ku ɗauki ɗauki ku kalli yaro ɗaya ya ce kai ka duba mana kayan mu in an je an gama komai da komai sa'an nan sai kowa ya zo da shiru za su saka ba haka bane sai suka ce inna zahabna nasallu wa tarakna yusufa inda mata'ina ba sai fastaraka huziki ba sai suka ce fa akala huziki haka daga nan ya kure ci rayuwa ya kama nukta daya fa akala huziki mun je muna wasa muka ce sai kyarkeci ko kura ta zo sai ta ci ta canye ki fa akala hudbi'in amma gari ganki ki mun kawo ake wannan kyarke ce mai ban mamaki da canye Yusuf ta bar riga ko ce cewa rigar ba ta amma wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin sai ka ce mun san ba za ka gaskata ba ko da ma a ce gaskiya muka fada ba za ka duk abin da aka kulla ba gaskiya ba wallahi sai Allah ya toshe basira wallahi sai Allah ya toshe basira ga shi fada masa duhun kuma sai da lissa da rana wala ma ba ma zahaba la ma'ana illa aka kulla munafiki da wuri Allah ke fallasa wallahi sai an bayyana sai ya bayyana wa ma anta bimu'minin lana wala kunna sadiqina duka dai suka saka shi suka kulla suka yi menene da menene karshe yazo ya zama ne babu irin fitinan da Yusuf bai gani ba ya ga fitinan Zaliha ya ga fitinan ƴan uwansa makiya ya ga kaza ya ba abin da bai gani ba Allah ya jarrabe shi da wa bil hasanat was sayiat fitna wa nabluukum bil wa bil haka Allah ya masa gashi nan ga ilimi ga kyau ga menene mace ta fitina da shi idan masa fitina gashi nan Allah ya zabe shi ƴan uwansa suka ci shi masa fitina amma karshe fa wal in qala yusuf ai wa ka tuna sa'ata lokacin da kala yusuf li abihi yusuf ya faɗa ma mahaifinsa ya abati ya baba inni ra'aytu ahada atara kawkaban wa shamsa wal-qamara ni naga kawkab taurari goma sha ɗaya Wa shamsu wal-qamara da wuta rana da wata ra'aytuhum li sajidina na gansu suna yin sujjada qala sai ubansa ya kuma yake ya bunayya ya kai dan dana tasbihu ibni la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin kada ka bai kada ka faɗa ma ɗan uwanka wannan mafarki da ka gani sai su kulla maka makir sai su kulla maka makarkashiya saboda shaytan ne zai ingiza su haka me yasa inna shaytana lil insani aduwwun mubin Waka zali wa kazalika yajtabika rabbuka haka Allah madaukakin sarki yake zabarka ويعلمك من تأويل الأحاديث يستند كي فسر مفركي ويتم نعمته عليك يشك نعمو من سندونيا دلاخرة أكلك يباك نعمو من ندونيا دلاخرة annabi Yusuf ya samu ni'imomi na duniya da lahira ko bai samu ba me ce ni'imar duniya ya samu mulki abinda kuke sayar da addini ku nemo shi da ya samu sai ya da addinin Allah kamar yadda zamu zo mu gani mutane sha allahu aka saka shi cikin kurkuku kowa ka gani ko ko fiki ne dan kike amma dai ka kaddara sai ta kai shi saboda wata muhimma sai kiyaye mutuncin sa duk ce su da matsala ta kama sai suka zo suka ce inna naraka min al muslimin bukata ta kama mu zo wajen ka saboda mu muna ganin kai mutumin kirki ne ai ba juya kujera yayi ko ya nada rawani ya ce subhani ma azamu sha'ani ko ya ce kaza ai mu kenan ai mu kaza ai mu ne kaza a'a duk ba haka yanzu ke kuma mimma allamani rabbi yace Allah ne sanar da ni me yasa inni taraktu millata qaumi ma'ana yana kira su zuwa tauhidi yana kira su zuwa kaɗai ta Allah sai da ya jawo hankalin su kakaf ya hada da Allah sa'annan sai ya fassara musu abin da suke so sa'annan aka shiga kira ma'ana har cikin kurkuku, sai da kira zuwa addinin Allah ba wai girman kai yayi mu ne ai mun isa ai menene da menene a a tawazu an ce ma wa mata wa alayka wa ala ali yaquba kama atamma ala ka min qablu kaman yadda ya cika ni'ima a kan iyayenka kakanninka min qablu min harfu qablu mabniyun ala ala dhammi li qat'ihi an al idafa ma'aniyati ma'na al mudaf ilayhi eh, min qabli zalika aw min qabli lillahi al amru min qablu wa min ba'du wa yawma idhin yafrahu al mu'minun min qablu min harfu jar zai zama an yanke shi ba ba a yi masa idafa سوى نيني إبراهيم وإسحاق فأنا إن ربك عليم حكيم للي أبيدك عليم masani ne mai cikakken sani mai cikakken ilimi hakim mai hikima ne wanda yake aje komai a bigiransa wa qawlihi ta'ala da fadar Allah madaukin sarki ala lisan yusuf ya abati ya baba hadha ta'wilu ru'yaya min qablu wannan shine fassarar mafarkin da na faɗa maka na ga ta kaza kaza qad ja'alaha rabbi haqqan ubangiji na ya sanya wannan abin ya zama gaskiya tabbas wa qad ahsana bi tabbas ya kyautata min ya yi min arziki ya yi min alheri ya kyautata min In ya fitar da ni daga kurkuku wa jaa bikum min minal badwi ku kuma ya taho da ku daga kauye dan su makiyaya ne suna nan yau suna nan yau aka tattaro su duk aka jaa bikum min al-badwi min ba'di an nazaka shaytanu bayni wa bayna ikhwati bayan shaytan ya bata tsakanina da yan uwana banda annabin Allah wai zai annan inna rabbi latifun lima yasha lallai ubangiji na mai lutufi ne ga wanda ya ga dama innahu huwal alimul hakim lallai shine mai cikakken ilimi mai cikakken hikima sa'annan annabi Yusuf kenan yake fadan shiga gaba ga zakin Allah yana yake kankan da kai yana tawassulanci yana kiran Allah da sunan nakinsa da sifofinsa sa'an nan bayan haka ya gama rayuwarsa kakaf ya yi mulki bayan jarraba an saka shi rijiya an sayar da shi ana neman kai da shi aka wahal da shi ya je fara gidan aziz misra yana mishi aiki yaron gida ya fiti matarsa ta fitinu da yusuf ta saka shi wahala har an kai kurkuku ya fitinu ya shiga wahalhalu karshe wal aqibatu lil akibatu zai zama mai shi kansa ya zama mai a misira sarkin misira ba haka bane bayan an mulki ga kyau ga ilimi ga fassarar mafarki goma da goma sai dan gata goma da goma sai dubu sun taru annabi yusuf ya tara abinda ba za ka taba samu ba kowane ne kai haka ba duniya nan sai zai ce rabbi ya ubangiji sai ya kira Allah da sunan rububiyya rabbi ya ubangiji na ya mahalicci na ya wanda ya bani kaza ya wanda ya bani kaza qad tabbas ataitani min al-mulk Allah ka bani mulki ka bani sarauta ka ɗaukaka ni wa allamtani min ta'wil al-ahadith bani ilimi na annabci da manzanci annabi Yusuf manzo ne ko ba manzo bane me dalili a to wai ne wai saboda ai wai manzo ne ne dalili wai saboda aiko shi da aka yi ai ba dalili wani aiko shi da aka yi shine sai zama manzo ne dalili manzo shi shi wala qad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati wa ma zantum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu ibadihi rasula min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والأرض يا مهل السن ميد كسا أنت ولي في الدنيا والآخرة كي كي kai ne masoyina duniya da lafira kai ne majalisin al'amarina duniya da lafira abin arzikin da nake da wasfani musliman ka sa na mutu ina musulmi wannan musuluncin da mutane ke gudu a yau suke mikawa su karbi mulki su karbo kuɗi su karbo tara jama'a shi komai suna gudun musulunci duk abin da kake nema annabi Yusuf ya gama yace Allah ka sa in mutu ina musulmi musulmi wa alhisni bis salihina ka saka ni cikin bayan Allah na gari kakanni su Yakuba su Ibrahima su Isma'ila su Ishaqa wa alhiqni bis mu. ka saka ni cikin bayan Allah na gani mu ma Allah madaukakin sarki muna roƙonka albarkacin addu'an Annabi Yusuf mu ma ka sa mu mutu muna musulmai ka saka mu cikin bayan Allah na gani Allahumma bi man wa tawallana bi man wa barik lana bi ma afai wa qina wa sirf anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta rabbana wa Allahumma lana min ma bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ma تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah ليس ya ميسا